sunana aisha ta aminu wacce aka fi sani da maman fauziya wacce nake mahaifiyar shahidai guda biyu wato shahida mai nuna shehu da fauziya shehu ita mai nuna shehu ta ce babba ita mai nuna shehu ta kasance wannan shi dai mun saba kawo muku amma yau ya zo sabon salon saboda mun zo da da presenter da mace mun saba zuwa muku da presenter yau ma kuma mun zo muku da wata mahaifiyar shahidai guda biyu wato kuma duka shi gidan mata ne da haka kun ga mu ma yanzu harkar musulunci a Najeriya mun fara samun shahidai mata sosai yanzu da shahida mai muna shehu da je sha fausiya shehu malama barkan mu da zuwa za mu so ki dan ba mu takaitaccen tarihi farko dai mun fara magana kan jama'a malama shahida haka akwai wata rana da yaran ɗalibai haka sun zo gurina da suna tare suka ji labarin ɗaliban makarantar su suna ta kuka akan rashin kurciya har da malaman ma sai suna ta neman da muke sai da suka mu suka zo da muke haka suna gani na suka fashe da kuka suka rubuta ni wai yanayi yanayi da aka rasa kurciya su sun ji a jikinsu rashin kurciya to ni yanayi sai na ce hakuri ne wai ban yi kuka ba ce na yi kuka mana kuka zai damu da kurciya suka ce a amma kai suna ta neman da muke suka yanayi na ce hakuri ne suna ta kuka suna bani labarin ta makaranta cewa ko wani abu haka ake yi mara kyau to zai ta za ta tsaya ta tsawatar cewa lalle sun yi an bar wannan malamai haka suna respect din da suka ce sun ba inda nake ta ce wallahi suna respect din ta jiya ce sai ya ta hakuri ta ce ne ibada da son yin karatu karatun ƙur'ani kullum sai ta yi Shin da fauziya ta kasance a ɗabi'atan yarinya ce mai son addini mai son cika hijabi kamar da mafi yasta fara fauziya tun tana yarinya tun tana yarinya fauziya za ka haƙi ta koren da tun ba su isa sa wajiban sa hijabi ba su ta sa hijabi har mutum da mutum sai ya ce fauziya ma kan neman ta Allah ki har ta kwakwanta ta yi bacci da hijabi ko mun zafi saboda ta ce ta ɗauka cewa hijabin nan addini ne wajibi tun tana farmanta dan ban manta ko tan da mafiyar ta bakin tun tana yarinya ba ta shekara nake ga bakwai ba ko zuwa takwas da ba ta kai shekara goma ba lokacin gaskiya mafiyarta ake ta bakin titi daga layinsu ne ta nemi safa ta rasa ta nemi safa ta rasa ita ta je ta yayo bakin leda ta sa a kafanta na ce fa waziya ne haka ta ce bata kasa safan da shi za ta tafi haka nan kuma ta sa bakin leda ta sa su je ta yi wa aikin ta dawo so fa waziya da bi'atan gaskiya yara yaran sun taso ne cikin ibada da san addini Zuciya tana nuna mana mu zama marasa tsoron azzalumai a duk inda muke. Don za a ko'ina suna iya kawo mana attack kuma kar mu zama masu tsoronsu, mu dake mu nuna juriya sannan a bangaren ibada kuma gaskiya tana da ibada yarinya don ba ta bacci ko da daddare haka akwai ibada in azumi ne haka za tana yin shi azumin litti alhamis da litinin nan suna saka ɗabbaka shi haka da ibada da karatun qur'ani da son karatu haka suna son neman ilimi haka so menene burin ita ce gida ko sai din kafin ita shahara ya zo ya riske ita kamar burin kwanciya kafin shahada ya gaskata tana tana da burin ta yi ma ta ba malam kariya ita ko da yaushe magana ta yi ta ba abba kariya sannan kuma karshen ba da kariya dai shine shahada ɗin alhamdulillah kuma insha da aka yi mahaifiyar kakar kakasu kenan tana kuka tana ce mu yanzu waye zai dinka tashin sallan dare saboda fozai ce zai ko ita kadai ne ko kowa bai tashi ba fozai ta tashi in babu babu wuta da fita za ta fito ko tsakar ita kadai ta cigaba da ibadanta takan ce zai tashi ta sallar da ba fauziya har gobe tana kukan wannan abu saboda gaskiya akwai ta kusanta ubangiji wanda yake muna mu'amala da su haka ko da yaushe muka haɗu da su suka yi kuka akan rashin ta kun kwanan da ma mun dan wani sha'ani haka hankali shi ma kuka kawai aka dinga yi a saboda rashin ta saboda duk wani abu da na ce da wancan na nan da kaza musamman kamar ta ta janibin gidan mahaifiyarmu kan jin kan yi kuka sosai tana fauziya saboda ta ce fauziya na taimaka mata sosai wurin aiki fauziya ba ta yi ta shigo ta mama tana aiki ta ci haba mama ni abin aiki ta kin ga dan kwanta na bacci ake son koyaushe zan tashi miki aiki ke na aiki ta ce mata to homework an bani a makaranta ita take mu kuma in ta gaya min abu in na riƙe tana jin daɗi. To malama ya kika kika samu labarin babu fauziya? To yadda na samu labarin babu fauziya Maimuna ta kira ni haka lokacin da aka fito a zane suka fito da su daga cikin gidan malam. Maimuna take cewa ummi ba mu ga fa fauziya ba sun ce a tana tare ba kuna tare ba ta ce eh tun jiya muna tare yau ma da safe amma kuma ba mu ganta ba yanzu aka fito ma da mu daga gidan malam. sai ce to ina ta shiga suka ce su sani sai na ce mata to kila ta riga ku samu na tara bane suka ce can sai Fatima gashi wata ƙara kira da yake ita ne mana da nauyin da suke suke amfani ne mana ta yi sai da jamba na yan fauzi ko ita Fatima gashi kuma wai tana neman ya ne sai ta kamo yan fauzi sai na ɗauka ita ce hello fauziya fauziya sai ce Fatima ina magana ne da mamun fauzi sai ya nake neman tun da zuba magana ta wani ce kuna ina ne sai take ce mu ai ga mun sojoji sun fito da mu kofar gidan malam ba mu kafa wuya ba ta tare da mu sai ce to kila ita ta riga mu samu nata a ne kawai sitar mu bai ƙara kuka ta ga tuma ta kuka har ma mai gidan da ya ce wanda kuke yi gidan ku tashi ku yi ya haƙuri haka dai ba mu tafi da haka sai ka ce mun kan sun tankari ummi mahaifiyarsu kenan da maganar nan ta ce lallai ita ganin fauziya ba ta zai ta samu babbar rabu sun ji turkai mai ta kasa ba ta kuka tana ta kuka ne da ita suke ce da suka taho a gyalle su ta ce da abin ya kai la mahala lalle mutanen nan sun fara karar da maza sai ta ce ko zai ce musu dan Allah mu ci kagawar da muka dauka musu Said Ahmad ku zo mu tunkari mutanen nan dalle tana kin ga abin da malam suke hali ku zo mu tafi kawai kada mu ji kunya ko kiya mu je mu kasance mu mun riske su kafin mu ji kunya haka to sai ta cike cewa ta kira su ko suka tafi suka tunkari wurin azalima ce to ashe akwai azzalimai a saman bene su ba su sani ba suka ashe suka sun matso su matso su ba su sani ba suna hange su in eh, nesa da su ne ta ce ko da suka taho kawai sai suka jira ta an buɗe wuta take ta ce ba su kai ba har da maza suka tafi ta ce to da suka runguma juna haka saboda tsoron harbi kawai suna ta ce tana tana mata ko sun zube a ƙasa ne ta ce su ɗaya eh, ita ta shiga cikin wani layi ta gudu kuma ɗaya sai ta faɗa cikin kwata ta cikin kwata ta yi baya ita kuma foziyar ta ce gaskiya da kana wani bozi bozi kamar ta ta ta ku zo mu tafi rukaiya ku zo mu tafi ta tafi bayan waƙiya yan uwa suke ce mu sun ganta ta nan da intifada haka ta rufe da hizbullah sai da palestine yan palestine suke rufe hanci da baki haka tana ta kwasan duwatsu haka tana gaba tana kabbara wata suka tafi tare ma da kada wata ke ce mana sun bi wani layi suna shiga su uku da kwanciya da ita rukaiyan da wata sai kawai aka saki wani ruwan wuta ta ce gaba ɗaya ita sista ɗin ta rikice ta shiga wani layi ta ce amma gaskiya ba ta yi ta da gani tana kabbara ta yi kayya ku zo mu je mu kun mace alƙawarin da muka Allah ta amma kun mace alƙawarin da muka sai da ku zo mu tunkare su wannan azzaliman suna nufin malam ne ku zo mu ita ce kana rabuwanta da fauziya ke nan na ƙarshe to wata sani ba gaskiya tana tunanin fauziya ba ta to shi ne nake tunanin ba duk